to a cikin bayan an bude makka za mu ga bayan an bude makka manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ya yayi da su mutanen makka Kala sai bayan an bude makka, an gama fatu makka kenan sai ce kuma da kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dara ummi hali binti abi talib sai masu Allah ya shiga gidan ummu halid yar abi talib yar uwar sayyidina ali kenan ko ibn abi talib sala, sai masu Allah ya wanka wa salla samani raka'atin fi baitiha ya sallaki raka'o'i guda takwas a cikin gidansa ummu halid kenan wa kana duha wannan lokaci ya dace lokacin luhawal hali fa zannaha man zannaha salatu duha sai wa'an suka tsammacewa wannan sallan abu duha kenan manzon Allah ya yi wa inna ma hadhihi salatul fath yace ai wannan sallah ce da ake yi Allah ya ma mutane budi wa kana umara'u al-islam idza fatahu hisman aw baladan sallu ghaiba al-fath hadhihi salat yace ai manya manyan eh, shugabannin musulunci in aka je aka yi yaki Allah ya musu fatahi an gama sai shi sallah godiya ga Allah madaukakin sarki iqtida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama saboda sai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yanzu an bude makka manzon Allah ya je ya yi wanka ya yi alwala ya yi sallah ta godiya raka'a takwas to sai kuma me ya faru ولما استقر وفي القصة ما يدل أنها بسبب الفتح شكرا لله عليه فإنها قالت ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها sa'annan sai ya ce wa a jarat ummu hani'i hamawaini laha ummu hani'i sai ta ce wa mutane guda biyu mushrikai ta yi musu alfarma a kyale su sai sai na ali ya ce a'a ba za a kyale su duka ce mai shi ko su sai ta tashi ta je wurin manzon Allah ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce na yi mawani ko wani da wani alfarma ga dan dan uwanka sai na ali ga dan mana ga dan uwanka yake faɗa ya ce a'a shi bai je bai taba jin wannan ba ba yadda za a yi sai ya kace shi فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata garanti ya kwantar mata da hankali yace an ajarna man ajarti ya ummahani ya ummu hali'i duk wannan kewa wa alfarma ai fa alfarma walam mastaqarra al-fatu da fatu makka ya tabbata yanzu an bude makka makka ta dawo hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya sai abinda manzon Allah yake amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah fa kullahu yake dukkan mutane sun shiga cikin aminci ba abinda za a yi musu sai mutum tara ko karkashin ka'aba aka same ko cikin ka'aba aka same su a kashe illa tis'ata nafari sai mutum tara saboda ayi mumunan ayyukan su ya munana fa innahu amara bi qatlihi shi manzo Allah <laughs> ya ce jissa yadda aka same su a kowane hali ne a kashe su wa in wujidu tahta asari ka'aba ko da sarkin lamurin ka'aba aka same su wahum su wa'annan mutum tara su ne ga sunan nake su Abdullahi ibn Sa'ad ibn وعكرمة ابن أبي جهل وعبد العزى ابن خطل والحارث ابن نفيل ابن وهب ومقيس أو مقيس أو مقيس ابن صبابة wa hubbar ibn aswad wa da waɗansu 'yan mata guda biyu waɗanda eh, ibn hasan ɗan mata ne na ibn hasan wanda manzon ya ce a kashe shi su suna waka ne suna sa su suna yin manzon Allah zambo kana ta tuhanniyani bihi ja'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sarratu maulatu libab bani abdul muttalib da wata da ake da ita sarra mai baiwa na wa'ansu kabilun bani abdul وين مساهي كان صنع الله يسير قتلك to me ya faru an kashe su duk baki daya ko an kashe wa'ansu ko wa'ansu musulunta sai malam yake ba amma ibn abisarhi amma abdullahi ibn abisarhi fa aslama fa jaa bihi usman ibn affan فاستعمل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه بعد ان امسك عبد الله بن ابي سر سيقول يا مسلمك sai sayyidina usman ya dauko shi sai ya usman ya rasulullahi wannan mutum ayi islamu ne yi masa alfarma to manzon Allah sai ya yarda amma manzon Allah bai ce ya yarda ba sai fa amsaka anu sai manzon Allah ya jinkirta cewa an yafe masa ke me yasa manzon Allah ya haka a cikin wata riwaya da suka zo sai manzon Allah ya ce ai na jinkirta tsammanin wani ku ya kashe kashe saboda hukuncin da na bayar farko din sai kai sahabbai kace ya manzon Allah sai da ke so ya kashe shi me yasa ba yi mana isharar ba sai sai ai manzon Allah baya yaudara ba zan yi muku yi muku ishara da idanu ko na ku kashe shi an yaudare shi ke da dai wani ku ya tashi akan wancan hukunci ya je kashe shi to bukata ta biya abin da ake kuke. amma tun da haka bai samu ba Allah ya nufi shi ba zai mutu ba shi ne haka ya manzon Allah ne ya hana kai mini ishara na kashe shi sai manzon Allah ce ai annabi baya yaudara annabi baya yaudara رجاء أن يقوم إليه بعض بعض من الصحابة فيقتله وكان قد أسلم قبل ذلك يسمى يا مسلم كافٍ أزو وهاجر يهجر ثم ارتد ورجع إلى مكة فأنه يساكه الرجاء يقوم مكة وأما إكرمة ابن أبي جهل أما إكرمة دم أبو جهل فاستأمنت له امرأته بعد أن فر da ya ji an ce manzon Allah ce duk yadda aka yi aka same shi a kashe shi sai a rana sai gudu sai ka san yaman matarsa sai ta zo ta ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masu dan abi jali ina ne na lamun ce miki na rasa alfarma ai masa alfarma sai manzo Allah ya ce ai masa alfarma an yafe masa sai ta tashi ta je ta nemi abar hawa mota ce ko jirgin ruwa ko jirgin yawo ko jirgin alako ko ne maza maza ta je yaman sai ta sami mijin ta tace ai an yafe maka na neman maka alfarma ai maka alfarma manzon Allah ya yi maka to sa'an nan ya samu daman dawowa a mai. ya samu ya samu daman dawowa fa amanahu annabi sallallahu alaihi wasallam faqadima wa aslama wa hasuna islamu sai ya musulunta kuma ya samu kyakkyawan musulunci har ya zama shine ikrimatu ibn abi jahl zaka ji riwaya ana cewa ikrimatu ibn abi jahl wa amma ibn qatl wal harith wa maqis aw muqayyas wa inda al qailatayn fa qutilu amma wa'annan guda daya biyu uku hudu ibn qatl da harith da muqayyis aw maqis wa ihdal qaysayn da ɗan mata guda biyu da suke waka suna ma manzon Allah zambo ɗayan sai aka kace ta da tare da wayannan mutane wa kana muqayyis kad aslama thumma irtadda wannan shi da ya da kuma sai ya rida sai aka kace wa qutila wa lahika bil mushrikina sai ya shiga cikin mushrikai wa amma hubbar ibn al-aswad wa huwa alladhi arada li zainab binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan hubbar ibn al-aswad lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alkawari da mijin Zainab yace alamun shi a kyale ce ta su amma an kaji makka ka turu zainab ta zo madina da zainab ta yar manzon Allah ta kama hanya wannan mutumin a wannan lokacin bai musulunta ba yana ya yana cikin sai je zambace ta har ta zarni ta fa'i ta zarni eh, ta zame ta fa'i tana da ciki hakkin ta yabi ya fa'i ya ta zo da وهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت فنخص بها حتى سقطت على على صخرة وأسقطت جنها fasarra sai ya gudu sun ma wa hasuna daga baya ya zo musulunta kuma ya zama mutumin kirki wasu mina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lisarra wali inda zai nasai ne fa ammana kuma fa aslama ta ɗayan waɗan mata masu wasa suna manzon Allah zambo da wata sarra sai aka ce manzon Allah a yi musu alfarma a yafe musu sai aka an yafe musu sai suka zo suka musulunta فلما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم da aka wayi gari ranar ran aka buɗe makka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ma mutane jawabi fa hamidallaha wa asna alaihi wa majjadahu bima huwa sun makala qala ayyuhan nas inna Allah harrama makkata yawma khalaqa as-samawati wal arda fa hiya haramun ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسلك بها فيها دما أو يعضل بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما حلت لي ساعة من نهاري وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب ولما فتح الله مكة yayin da Allah ya yi ya sa aka aka fa aka yi nasara aka bude makka ala rasulihi wa hiya baladuhu makka ita ne garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wasaluhu wa mawliduhu in mahaifarsa qala al ansar kilan sarawa suka ce shi ma bainahum tsakanin su suna tattaunawa أترون رسول الله صلى alaihi عليه وسلم إذ فتح الله عليه wa وبلده أن يقيم بها ba kwa zaton cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya buɗa masa kasarsa da mahaifarsa ba zai zo ba zai ba zai shaura makka ba wa huwa yadu ala safarat an yadayhi a lokacin da suke wannan tattaunawa manzo Allah na sai kan dutsen kafa yana addu'a ya daga hannayensa guda biyu masu albarka فلما فرغ من Da لما Allah ya gama addu'ar da yake yi kana ma za kuntu sai manzo Allah ya tambaye su me kuka faɗa ne da zu menene kuke tattaunawa kalu la shay ya rasulullahi sai sai suka ce ba abin da muka faɗa falam yazallihim hatta akhbaru manzon Allah ya nace masa har sai da suka bashi labarin abin da suka faɗa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'azallah ya manzon Allah ya ce Allah ya sauke Allah ya kiyaye me zai sa na saura makka bayan na yi hijira na koma madina al mahya mahyakum wal mamatu mamatukum haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan sarawa fa a wannan lokacin da ake wannan wa hamma fudalah ibn umayr ibn al-mulawah an yaqtula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatufu bil bayt akwai mutum zai shi fudalah ibn umayr ibn ibn mulawah manzo Allah na tawadi ko sa'ayi ko tawafi sai yayi niyya yaje kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma dana minhu yayin da ya kusa da manzon Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi قال نعم وقالت يا رسول الله قال ماذا كنت تحدث به نفسك قال لا شيء كنت أذكر الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم da ya zo ni ya kashe manzon Allah da manzon Allah ya ce a'a fadala ne ya ce eh ya manzon Allah fadala ne sai manzo Allah ce me kake tattauna me kake tunani ne a cikin zuciyarka me ke waswasi ne a cikin zuciyarka sai ce manzo Allah babu komai amsan Allah ke yi sai manzo Allah ya dariya yace astaghfirullah ko istaghfirullah sai manzo Allah ya dauke hannunsa ya dora akan kirjinsa ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه shekan ya shiga ya masa wasu ya yi abin da da ya samu damar yi ya fi kowa lalaci a cikin duniya sun da aka tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda da yake kenan sabon shedan ya kai matuƙa kenan menene maganin zafi sai sanyi ne maganin shedan sai manzon Allah ya dauki hannunsa mai daraja sai dora kan zuciyarsa wa kana fudalat yaqulu shi fadala ya kasance yana fadar cewa wallahi na rantse da Allah ma rafa'a yadahu an sadri hatta ma khalaqa Allah shay'an ahabbu ilayya minhu saboda tsananin kiyayya ya ke kashe manzon Allah da manzon Allah ya dora hannunsa kan kirje sai ya rantsa da Allah manzon Allah na daga hannunsa kan kirjinsa sai ya ga cewa babu wani mahalukin da ya fito kamar manzon Allah shi na sai kama hanya farajatu ila ahli sai kama hanya za a garin su ko kauyen ko unguwan famarartu bimra'atin kuntu atahaddathu ilaiha yana cin tafiya sai ya shige wurin a hanya a wata mace da yake zuwa a zauna ana kari ana hira ana yin abin da ake faɗa a zagi wane ne a faɗa abin da ake yi game da musulmai ko musulunci da ya kai sa? ta take yana nan yadda yake da qalat alumma ila alhadith yace abu bala ka zo mana mu tattauna mu yi hira mu sa'i فقلت لك يا أبا الله عليك والإسلام yake Allah ya hana haka musulunci ma ya hana haka yanzu kuzara ya canza ya zama wani abu daban sa'annan sai ce law qad aiki muhammadan wa kabilahu bil haqi yawma takassara al asnam لرأيت دين الله أضحى بيننا والشرك يغشى وجهه وجهه الإسلام تشرك لو قد رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر دا إنما دا كنجا مزل الله صلى الله عليه وسلم دا جماعة رانا دا أكبود مكة رانا دا جمع كي جد سكر فساريسي إسي دا كنجا الدين الله مأوكتين سركي يا واي غريب أسانم سأنكما شركة تازمو إكندوه وفر يومئذ صفوان بن أمية رنا صفوان بن أمية لإكرمة إلى أبي جهل amma أما وأما صفوان فاستعمل له أمير بن وهب الجمهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه Sai wannan mutum ya ce ya manzo Allah ai masa alfarma manzo Allah ce je ka masa wa afahu amma imamatuhu allati dakhala biha makkata falahiqahu umayr sai manzo Allah ya dauki bakin rawanin da ya shiga makka yace a baki falahiqahu عمير وهو يريد bahara يركب البحر فرده في عمير يجير السيف zai shiga jirgin ruwa sai zawo da shi fakala ya ce ka dawo ai yanzu mutunci da fakala ya ce ij'alni bi khiyari shahrayn ya ce a yi tsokaci a dakace ni wata bi in yi tunani fakala anta bi khiyari arba'at ashhur ya ce an baka wata hudu je tunani وكانت أم حكيم بنت الحارث ابن هشام تحت إكرمة ابن أبي جهل إكرمة ابن أبي جهل كنا ما تسكي نو وتكلم مسأل فرما فأسلمت واستعملت له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه فلحقته باليمن يتجي اليمن تسي مكة أين أريد مسأل فرما من الله صلى الله عليه وسلم يا يا في مكة فرده وأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصفوان على لقيهما الأول to da shi da safwanu su suna kafirci matan su suka musulunta ka'ida kuma da mata musulunta ta kafiri babu aure ko to shine malamai suka ce wannan ikrimatu da safwan waɗannan manzon Allah ya basu akan auren su na da ba a sake ɗaura aure ba yasa an ka tarar da malaman fiki ko malaman hadisi ana tattaunawa su ce ikrimatu safwan aw ikrimatu eh, fa inna rasul sallallahu alaihi wasallam radda alaihi ma nikahahum al-awwal abinda yake nufi kenan wannan shine ikrimatu safwan ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبث رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه الى الاوطان ينزو الدين المسلم يا تفتا ان بود مكه ثورا من يمن ينقما كلات والعزى ومنات الثالثه الاخرى يا يا ذا اي دسو sai manzon Allah yake kai wani kai za ka je ka kaskare wannan kansa ka sare wannan wannan gunki kai ke da kai wani kai za ka je can kai wani kai za ka je can yaya za a yi بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبث رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه الى الاوثان التي كانت حول الكعبه فكسرت كلها منها اتيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونادى مناديه بمكة في من kira من Allah ya sa aka من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره manzo Allah ya yasa aka faɗa aka yi gangani a cikin makka manzo Allah ce duk wanda ya kasance ya bada gaskiya da Allah da manzonsa da ranar lahira duk gurbin gumakan da ke gidan ku ku ku tsare yau kada wani ya kwana da gunki a gidansa to sai ya haka abinda manzo Allah ya faɗa kenan to sauran wa'ancan manyan manyan kan da sai wani da sai wanda ya iso zai kusance su saboda sun shiga suna sai riga ya tasiri a zukatan mutane فبعث خالد بن الوليد إلى العزى لخمس ليال بقين من شهر رمضان ليهدمها أنا أشتم وصل رمضان عشرين جزير سورة قوانا جير أزم وصل أزمي في في خالد بن الوليد كيف تزور العزى أي في تكينا كيف تزمع أي فخرج إليها في ثلاثين فارسا خالد بن الوليد كما نحن في مقوى أنه ما تنسيني har sun tasiri mutane ana shakkar su ana tsoron su Khalid ibn al-Walid bai tafi shi kadai sai da sai da zabi jarumai mutum 30 bin ashabi hatta tahu ilaiha fa damaha siriyan sirin ya je wurin al-Uzza ya sassare Uzza ya komai da komai ya dawo ya manzo Allah ya ce ya aka yi na je na sassare al-Uzza ya manzo Allah ya ce me ka gani yace ban ga komai ba manzo Allah ya ce ba abin da ka sare ka koma Allahu Akbar فادمها ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هل رأيت شيئا قال لا قال فإنك لم تهدمها فارجع إليها فاهدمها manzo Allah ne ka ga wani abu da ka je ka sassare gudun al'uzza yace ba abin da na gani manzo Allah ya ce ba uzza ka sassare ba ko ma ka sake sassare al'uzza faraja Khalid wa huwa mutaghayyib sai Khalid ya kuma a cikin fashi fadarra da saifahu da ya zare kan sakalinsa فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس yana zuwa shekarar da wata mace ta fito kanta busu busu aka firfe haka ta kan kanta haka ba abin nan baka fajara sajin yasihu biha sai masu tsaron wannan gunki yana kai hankali hankali wannan baka ina ruwan khalidu fa daraba khalidu fajazalaha bisatayn galibin da manzo Allah yake jin sare ko sarkin adana yazo galibin da sare manzo Allah yake jin sare ko kace ka dawo ba abin da zai yi ana kai hankali kai hankali da kanka abu yaje ta sare abu ya sare sai ra ta biyu ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي فاك دعوة ورمى الله فأخبره فقال نعم تلك العزى التي قد من شيطان ينتهي كثرة أنه قد أي شيء وقد أيفت أن تؤبد في بلادكم أبدا a ma'ana tun da ka fare ma'ana yanzu ba za a bauta ta wannan uzza ba a garin ku har abada ba kuma an ce cikin ka ba da take yawo tana shiga gidan kowa ya sa ta suna tafiya a cikin tsoron yana tafiya ila ya kuma wani kuma da ke kaga wannan ba ko ko kofar gida da toka da gawayi sai me ya faru wata kowa ke yawo cikin Kano ko ina ko wata gida sai ta shiga ta ce kuma a bata ruwa ta sha ta sha sai ta sauki sauran ruwan baki ta sai samu ta ce ruwan wankan gawan ku wai dukkan mutanen gidan sai su mutu ya sa maganin wannan ka zuba toka a bakin kofar gidanka da gawayi dan Allah ayatul kursi da kuma yin toka da gawayi Allah za a koma sati kenan za a koma magudanci kenan jamfi eh? eh? kenan ko magudanci وكانت نخلة العزى عند وادي النخلة تكي وكانت لقريش إذا العزى إيكين ببن بنت قريشا وجميع ولي كنانة بوتي بوتساوة وكانت أعظم أسنام أسنامه وكانت صدرتها بني كيبان بني كيبان سولة سكي كلا da سيكاري gunkin مصرناكي sa'an nan yanzu an gama halin bin wani ya ji ya gama da kuzza kuma ba sa Amr da As ila Suwa wala Suwa wala ya duka wa ya duka nasara wa kan adallu sauran Suwa sai manzo Allah ya ce Amr bin Al-As in zaka lura waɗannan duk manzo Allah yana zaben zuwa yake manzo Allah ke zaba yare mai mazaje ke zaba don ka tabbatar da cewa waɗannan ke da ne ba karamin ke ɗansu ba hmm. sai manzo Allah ce Amr bin Al-As ka je Suwa wa huwa sanamu li hudayl bi hajimahu guma gunki ne da kabila huzaila huzaila suke bauta masa fa qala san ta tahaytu ilayhi wa indahu sajid amr bin al-as yace sai ya tashi kiryan kiryan yaje sai ga mai tsaron wannan gunki fa qala ma turidu ya zamar bin al-as yace me kake so kuntu amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ahdimahu mm-hmm. ai jihar uliya manzon Allah ne yake a zo a tsare wannan kenan. umarni ne daga shugaban kasa ko wani gaban duniya da lahira yasa ba abin da zai hana yau sai an tsare fa qala la takfiru ala zalik yace kai hankali ba a kun? ba za ka iya ba qultu lima me yasa qala tumna'u ai hana ta da aiwa ne kai ka kusa da wannan gunki don su da gashi a cikin da sai kamtin wannan qultu hatta al'an anta ala al-batil sai amr ibn al yace har kai har yanzu kana son kana kana cikin kana cikin wannan akidar banza da wasi wai haka fa hal yasma'u aw yabsiru yace miskin da kai wannan gunki yana ji ne ko yana gani ba shi da amfani ko ko ne kuka canji kuke tsoron hmm. qala fada da nautu minhu amr bin al sai ya kusa da gurin fa kasartuhu ya tsare wa amartu ashabi fa hadamu baita khazali sai yace ma sauran mutane duk gidajen waɗanda ke tsaron wannan gidaje duk ku je ku rusa ku rufe gidajen fa lam yajid fihi shay'a bai samu komai ba a ciki tun thumma qultu li sadini sa'annan bayan ya yi sassare gunki sai ya biyo wurin wanda ya ce masa ba za ka iya ba da mai tsaron gunki sai ce kai fara aita me ta gani yaya ina labarin da aslamtu lillahi yace na musulunta na ni kauya na ni kauya ga Allah ma'ana ya ga abin da bai taba gani ba da yake a murbin al'asha zuwa kusa da suwa zai sai koli sai nan zai samu abin da yake tsammani kenan sai ga an je an so tare banza da wuce an zo aka ce miki wani amfani baya ji baya gani har yanzu kana cikin wannan jikin abinda an bar cikin an fita cikin jahiliya ثم بعث سعد بن زيد الأشهلي إلى مناتا فأنا من قال لك سعد بن زيد الأشهلي كيكما مرة كجير مناتا وكانت بالمشلل المناطة كما ترتكي المشلل عند قديد للأوس الخزرج وغسان وغيرهم هو أن سبيلو سوكما بطن السبوتا وكينا هنا أبنات فخرج في عشرين فارسا سيكي رجال ما يمكن أشرين حتى انتهى إليها أرسل أذكر والنبويك wa inda sadir akwai masu tsaron wannan gunki kowane wannan fitattun gumakan kowa akwai masa mutane zaunannin mutanen da ke kare su in an zo an kawo sadaka da kuɗi su ake ba su suke kare wani shekaru a aru ya za su riga sun asira sun intikari sun yi kudirin cewa ba abin da zai wa'annan ma ubangiji ne haka ke auka فقال الصادق سيني ترون qultu hadama qanatin yace ai na zo ne na tsara wannan gunkin bazan mana ala anta wasa to in ka iya ga hanya ga ga shi da fa aqbala sa'd yamshi ilayhi ilayha sai sa'ad ya kama hanya shirya shirya yana tafiya wa tahruju ilayhi imra'atun quryanatun sawda'un sa'iratu ra'si tad'u bil wayli Yau ce tsari ya ta fito kanta busu busu firkai firkai ta fito haka tana ta cewa wailu ya waila ta kaito da kaitonta kaitonta wa tadribu sadraha tana dukan kirjinta tana kaito da gaba ta ga wannan ba masu tsoronta bane ba wanda take ba tsoratarwa bane wannan wani mutum ne daban ya zo da takobi yau sai ta kwana lahira wa qala laha sahilu sai mai tsaron da ce duwaki mana duwaki babu usatiki sai ce sai ya mata ya ke mana ai waɗanda suka sa cikin waɗanda ba sa cikin biyayya ne ina ruwan sa fasa kala sai sai ta wa aqbala ila sarm fa hadamahu wa kasarahu da ya tsare wannan matar da ta fito sai koma wurin gunkin kansa sai tsare ولم يجدوا في جزالته شيئا بس samu komai a cikin wannan wurin a cikin wannan wurin da ke wurin to haka aka zo aka kace su daya bayan daya da banata da walata wal ukhra wa manata wa manata salisan ukhra ala kum zakar wa lahu al tilka idan qismatun diza to haka aka bayan an bude maka aka bi su daya bayan daya daya bayan daya to abin da za ka lura a nan ne, duk abin da kai mutunci duk abin da kai eh, eh, aqida ka ta kare kan shi sai ka zo kana jin tsoron sai ka gan ka saba masa wani abu ya ka sai ba komai ba ne, ai kuka ce tsanun da ke shiga ciki sai sa duk aqida wallahi tallahi in ba daga manzon Allah ta fito ba abin da za ka ga baka tsoro kenan wai Allah ni Allah ina rabu da wannan zuciya ce zan talauce zan kaza kaza kaza kaza kaza sai aqida ta tabbata cikin zuciyarka shi kenan ka samu wani kai tsinki ka da rububiyya kenan a cikin wani Allah Allah wayannan kuma kan da aka je aka tare su rana ɗaya shekara nawa ana bauta da musu har Allah ya ambace su alƙur'ani shekaru da ana bauta ta musu har wa qad adallu kasiran. sun fitar da mutane masu kasiran haka masu ɗimbin yawa ana tsoron su ana bautata musu ana kai musu sadaka ana zuwa ana ziyarta haka baki ɗaya to a hankali a hankali haka inda aka samu bautan gumakai ke ina bautan gumakai ya faru shine mutane ne na gari bayan Allah masu bautatawa Allah suna bautatawa Allah manya manyan waliyan Allah kowa ya tafi da bin Allah da suka mutu sai mutanen zamanin su da ke bin su suka ce waɗannan manyan bayan Allah ne muna son mu rinka tunawa da su me zai hana mu yi hotunan su mu aje muna kallon su muna tunawa don mu samu kasar kasar na bautatawa Allah farkon niyya su ne su alheri sai suka yi hotunan suka ajiye da gan su ai sai huwa ne kenan ai malama ne kenan sai su kama ibada ai ne sanin ibada ne su kuma wannan baki ɗaya da suka zo suka mutu ba jikokin su suka zo suka ga hotuna da abubuwa kamar kuma kai sai sai dan zai ce mutu ai waɗannan su ne kakannin ke bautatawa suka samu kaza suka samu kaza to me ke gai shi kenan tunda sun samu fahimta cewa dan su ba za su iya sanin cewa tunda aka yi hotunan mutanen aka aje kakanni su ba su waɗannan fa bayan Allah ne muka yi hotunan su don mu ta tunawa ba ba abin da suka faɗa jikoki sun tashi sun tarar da hotuna sai suka yi tunani yaya za a yi duk tunanin ka in zai kai tunani kan waɗannan hotuna ne za ka ci ina ma na aje su ba shi wata ma'ana sai dai ana bauta ta masa me ina ma na rataye hoto ko aje hoto ko ka dauki hoton malami ko shehu ka sa cikin alal da jarkar ko ko aljihun ka wai shi zai sa ka samu kudi zai kare ka in eh, ne ya hoto ne ya hoto da daga haka nan har aqidar ka ta zo ta lalace ka shiga shirka kenan wallahi shirka akbar a cikin rububiyya shirka da ko quraishawa mushrikan makka ba su yi ba wallahi ba abinda duk sa'an in an mutu wane ne ya halicci sama da kasa kusurwa kusurwa Allah madaukakin sarki wane ne ke iya arzawa sai Allah madaukakin sarki Ban saba yin shirka a cikin rububiyar Allah إنما شرك يفعلون إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون inna la tariku dan sun san ma'anar la ilaha illallah sabanin ka kai yanzu in ka ce ba mutum ina ma'anar la ilaha illallah sai ce babu wani ubangiji sai Allah ba wanda ke wadatarwa sai Allah la mustaghniyan amma siwahu la rabba la kaza kaza kaza kaza wa'annan duk kullu zalika la yahlu an yakuna tafsiran bil lazim tafsiri ne bil lazim wa ya ce muku ma'anar al'ilahu ar-rabb ai kullun rabbus samawati wal ardi sai ce kaza kaza amma in aka ce musu la ilaha illa allah yastakbiruna wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun in aka ce musu abinda ake nufi al-ilahu ay ma'bud la ilaha illa allah ay la ma'buda bi haqqin illa allah babu abin bautatawa a bisa cancanta sai Allah madaukakin sarki kadai to ina ma'anan fasarar ilahu da rabbu za ce ai tafsiri ne billahi saboda dilalatul kalimati ta kasu kashi uku dilalatul lafzi ala ma wafaqa yad'unaha dilalatul mutabaqa وجزءه تضمنا وما لزم فهو التزام ان بعقل نفسه ke يكفي في mantiq haka bane دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطابقة لفظ إلى لفظ إما تفسر في دلالة المطابقة معنى كذا شيء كذا كما كتي الإله كتي معبود بالحق هو دلالة المطابقة شين يتسنشنك ba za ka tsallake ma'anar musabaka dilalar musabaka ka je ka kawo tafsirin bil iltizam don babu ba lallai bane tunda ga gundarin ma'anar abu me zai sa ka tsallake shi ka je ka kawo matsayin lazimin abu sai ka ɗauki tafsiru bil musabaka shine yake ce dilalatul lafzi ala ma wafaqa ha dilalatul musabaka ai dilalatul lafazi akan abin da ya dace da shi kalma da kalma shine ake ce da shi dilalatul musabaka sai in baka samu wannan ba shine suka je dilalatul dilalatul iltizam dilalatul iltizam wani babban malami a makka a nan daga nan yake yake yake babban malami ne muna hira muna tsana a hausa nace tun ina malamin mu suka samu eh, eh, eh, sallallahu alaihi wasallama sun ce kira da aminci Allah tabbata ga amanza Allah sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallama ai sai an ce kira ma'ana kira ina sai sai ai ai ainihin ma'anar ba kira ba amma addu'an da aka yi yau lazimuhu ne lazimin wannan addu'an Allah ya karba sai mai sai samu tsira yake ke sa suka ake fassara wa in eh, wannan kaga shi ya dace ko sallallahu alaihi wa sallama ina mana as-salatu as-salatu mana anna an-naja la addu'a kenan don haka Allah in Allah ya yi manzon Allah addu'a ce sai tsira Allah karba ya yi ya samu albarka ba ya kira ba bilalatu iltizam to amma wurin la ilaha illallah sai ka ja ce la la la khaliqa wa la razika la mustaghniyan amma tuwahu la kaza ka ba shine ummul bahir al-kubra wa al-kubra wal aqaid an-nafsiyya wa kaza kaza duk abin da suke fassara ce sa har abada aka kasa fahimtar tauhid al-uluhiyya tunda an fassara la ilaha illallah da la rabba la kaza kaza kaza abinda ake nufi ai al-ilahu alah kallazi alah kaza ai abattahu al-hadi qawlihi لله در الغاليات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله أي من عبادته أفرأيت من اتخذ إلهه هواه إلى معنى هذا أفرأيت من اتخذ معبوده هواه zuciyar son zuciyarka shine abin bautarka yasa akwai yana bukatar a sake bincike cikin ma'anar a ilahu la ilaha illallah li على وزن فعال بمعنى مفعول الإله بمعنى المعبود to wa'annan da suka yi hotunan kakannin su suka aje iyaye suka aje da jikokin su suka zo ya tafi wa'annan ba abin da ya sa kakannin mu suka fi suka yi tura turori su suka aje sai dai dan su bautata musu kaga sai dan ya shiga cikin to akan haka ne za su yi sai suka shiga bauta musu inda aka fara bautan gumaka kenan ya sa malamai suka ce har abada za rata yi hoto don girmamawa duk sabanin da ya zo cikin ya halatta hoto ko ya halatta ba har waɗanda suka ce ya halatta da dalilansu suka ce amma dukkan hoto da za a rataya akwai alama na girmama wannan hoto in ba hankali da ba ce ka zai kana bin malamin ka kana son shehun ka kai masa addu'a ka ce Allah ya jikarsa Allah ya daukaka Allah ya hakkan kabarinsa Allah ya bashi daukaka Allah ya masa kaza kaza kaza kaza amma ka rataye hoton ka kana kai kana jin wani ijlali a cikin zuciyarka wani abu da bai samu zauni a cikin zuciyarka ko ba bayan Allah wallahi tallahi sai ka ga da aski dan baka hankali ba Allah ya kiyaye. Amin. Farkon mafarin bautan gumakai kenan. Su kuma waɗannan gumakan duk abin da zai bayar zuwa cikin manzon Allah ba ya amma da yake lokacin musulunci bai karfi ba kila sai aka kyale suna cikin su har sai da aka je aka aka kafa aka kafa daula ta musulunci Madina rana ɗaya aka zo kun ga aikin da aka yi wa kul ja al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa bayan an gama wannan duk manzo Allah ce duk kuma kan kama da ke kaba 366 duk aka rusa su sa'annan sauran manya manyan gumakan wani da wani da wani la taru zama da sanin sal ukhra sai manzo Allah ya wani je ka zama da wancan kai eh, wani kai je ka ta dukkan su baki ɗaya suka ji suka zama wa'an dukkan su in suka je kafin su fara wannan gushi sai shi ya ta ko to wayannan shedanun su ne suke shiga suna wasuwa cikin zukatan mutane har su fasar da mutane su sa ka zo mutum kai ka je ka binne shi da hannunka billahi la ilaha illa huwa da ka bar gidan nan ya kunku sai ya rabe ba zai iya tashi makansa wanka ko alwala ko ya ya amfana makansa komai ba ka dauke shi je ka saka cikin kabarin sa binne sannan kuma ka sake zama ka ce kana roƙon wai shi ya biya maka bukatar ko ya baka wani kansa bai iya sa ba zai yi ina kamanta da Allah ko ka je ka ce saka maka albarka kana da wani aiki da kake yi ko za ka yi ko kana roƙon ya maka kaza kaza kaza kaza kaza shi ka ce ka roki wani Allah cikin abin da ba mai iya yi sai Allah wannan shirka ne amma ka roki mutum abin da zai iya yi ai ba shirka bane dan Allah ya kaza ko sai mukamin kaza ko ne kaza Allah ya ba shi ne wannan amma abin da ba ne iya yi sai Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idza mata bunu adama in fata amalu illa min salat yana cikin kabarin ba zai iya shigar da ko fatan kwatin ya shi na alheri ba a cikin ayyukansa kai ne zai maka manzo Allah sai idza mata bunu adama in fata amalu illa min salat sadaqatun jariya ilmun yuntafa'u bihi waladun salihun yad'u lahu bai ce yad'uhu ba yad'u lahu yana masa addu'a yana roƙon masa Allah Allah ya kiransa Allah ya gafarta masa Allah ya hakka kabarinsa to shine abin da zai faru amma kabari ka je makabarta kana roƙonsa ko kana bauta musu wallahi tallahi aiki da karsa na jahiliyatul ulama qabla imri'il kayf ma jahiliya gabanin imri'il kayf jami'in jahiliya ne da baki muni duk sa'an da kaje makabarta assalamu alaikum dara qaumin minal mu'minina eh, wa inna insha Allah bikum lahiquna yahmillahu almutaqaddimina minna wal mutaakhirin sai ka musu addu'a haka manzo Allah Allahumma salli ala ahli al-baqi al-gharqad manzo Allah ya kalle shi ga makabarta ya musu addu'a ya roka musu Allah in kai kuma Allah ya kai ga madina kai ka tsaya wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kai masa salati kai masa sallama kai masa salati da zai gaida sayyidina Abu Bakar sannan ka huskanci gaba ka roki Allah abinda kake so ba baki daya har Imam Malik ya haramta mutum ya je ya gaida manzon Allah kuma ya huskanci kabari ya roki Allah yace a'a sai ka huskanci al-qibla Allah bai taba sa kabari ya zama sababin kan an karban addu'a inda a ce kabari na zamuwa sababin karban addu'a sai na Umar ba zai taba barin kabarin manzo Allah ce sai na Abbas karo kuma na Allah ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin kabari sai ya ce sai na Abbas miliyan manzo Allah hayyan aw maita ya bi sayyidina Abbas amma sai na Umar ya bari sai ya Allah mu kasance muna tawassuli da manzanka sallallahu alaihi wasallam sai ka amsa mana ka tayar da mu muna zuwa mu yi tawassuli da addu'a manzon Allah ya roƙa mana Allah yanzu gashi ba ka. muna tawassuli da amnin ka ya Abbas ka tashi ka roƙa mana Allah da a ce kuma ana roƙar kabari sai na Umar ya bar manzon Allah sallallahu ya muna nan da babu wani sahabi da yake sai na Umar sai kuskure yaya ga kabarin manzon Allah da yake sai na Abbas wani ne Abbas tunda kowa ya san manzo Allah na cikin kabarin sa ya fi sayyidina Abbas miliyan Na haka bane to amma dai kai cikin kai huji kai zaki zaki wallahi tallahi zai sa kariya ta mu gaskiya har abada da ake fada ko zaki zaki ko cikin na sa ƙarya ta zama gaskiya shikenan shine shikenan ka kariya ta mu gaskiya har yanzu da ta zama gaskiya sakala kai babu qaulin lahi azza wa jalla babin fadar Allah madaukakin yanzu an tam ai fatu makka kenan ko to za a gani manzo Allah bayan yayi fatu makka kenan sai je zauna gidansa a cikin zawiyar sa a ungon da shi kenan daga shi sai kungiyar sai jama'a dai wanda yake so a hajjin zuwa aiki da kare hajjin shine Allah madaukakin sarki ce laqad nasarakumullah fi mawatin kathiratin ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله بسيرته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم haka Allah madaukakin sarki yake da shi Imam Bukhari mu da yake babu wani babi babu qaulin lahi azza wa jalla babin fadar Allah maɗaukacin sarki wa yawma hunainin ma'kufun ala ma qablahu aw alwahu bihasbi ma qablaha أو تقول الواو واو واذكر أي واذكر يوم هنين وعلى ذلك يكون يوم منصوب بفعل محذوف تقديره واذكر يوم هنين أي لقد نصركم الله اللام لام منين لام لام التوكيد كو لام الابتداء ان كان سوى ان اللام لام لام اكو ني دافي آه kitab allamat lil harawi annahawi hmm. yace allamat madana da na dauko na nuna muku littafi ne ya kai jari ya kun jafi mai tar ba abin ya kawo shi lam kaza ma'anar ta kaza ma'anar ta kaza la ni kaza ma'anar ta kaza lamul wasa'atul kasali lamul ibtida'i lamul murahalaka lamul sai ka ka karanta komai daya bayan daya sa'annan ka iya ka zauna ka karantar da mutum amma ka je ka sa kanka surkuki ba abin da zai garga sai a tsaya wallahi tallahi zaka zama abin tausayi sai ka shekara arba'in billahi allazi la ilaha illa huwa sai ka shekara arba'in kana karatu amma ba ka fahimci komai bayan ka shekara arba'in kana karatu ko jirgin sama ka je koya kai shekara arba'in za ka iya turai sa'an nan ka zo kana kallo ana ci maka tuwo a ana magana na ilimi ba yadda za a kai kai musu raji kuma sa'an nan kai ba ka so don baka iya kusa da wa in ya ya'tadu bihi fa sayquluna Ya sa ka karanta kai karatu haka Allah ke ikra imam malik kafin ya zama malami yace sai da manya manyan ke mai malamai guda saba'in suka ba shi da kan wannan kai wannan yaro ka isa ka zauna ka karancin da mutane sai ka karanta wuce ka je kai karatu malami ka bai malamin ka ya iya nahu ya iya zai iya hada nahau sar balaga tasawufi hadisi eh, tafsiri aqida fiqh menene da ina ya karanta har abada abin da eh, eh, na halari ismawi eh, izziya ah, menene risala akari har mukasar to duk abu ɗaya take kira sai ka je wurin wani kai karatu ka je wurin wani kai karatu ka je amma malami kai ka je wurin wani ka karatu ya la'anci ke sai ya ce sai ya la'anci saboda mai saboda yana son ya ka zauna wurin ki ko ya cinye ce ka ko ya bata ma kwakwalwa su tattara ku da an bata musu in ce haya ku je ku je ke su ku je ku halaka su ku je ku kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya muna na masa manzo Allah ya taba tara mutane ce ku je ku je ke su ku je ku halaka su ku je ku farkashe su a sai manzo Allah ya dariya ya ce musu kaza kaza kaza kyawawan dabi'un manzo Allah ke suka samu su duk sai dan cewa hmm, ya san wannan ya fi ya san manzo Allah ba ba karamin mutum bane saboda jin makirce makirce da suka kulla yana zuwa sai manzo Allah ya dariya ce me kuka kulla ne su ce a ai kaza kaza kaza ya manzo Allah ce to kaza kaza kaza kuma fa komai sai dan take ka sallama dan su da gaske suke ba munafiki suke ba da gaske suke sai sai da mun tabbata da mun san cewa kai manzo Allah da ai manzo Allah sai mu yi ta mana suna da wa'ansu abubuwan da suke ran da suka ga abu ya fi hankali su sallama su wallahi yahuda kana manzo Allah sun mu guba a cikin abinci yayin shi abincin na ya nuna masa akwai guba a cikin manzo Allah yake me sai a ji a ce kun zo ku tare yahuda suka zo yake ne uka sa cikin naman suka ce ai ba ku ne da naman ya ce kaza kaza za su yi musu kuma sai suka sallama mataki da biyu me yasa kuka yi haka suka ce eh mun yi ne in kai annabi ne na gaskiya Allah zai nuna maka in kuma karya kake yi sai suka musu mun hutar da mutum wannan matan maza Allah ne sa aka kashe ta kuma ta zo musulunta dan tilas abin da kake shakku duk yawo an kwankwace ma yawo da kuma ne zaka yi manzo ba ya tara inda ba bane ba ya tara wawaye mutane ba ya tara marasa hakali bane eh kenan ba a tabbatar a'a Allah ya kul inna ma a a'idukum bi wahidati an taqumu lillahi masna wa furada ta tafakkaru ma bi sahibikum min jinna mutane masu hankali ake zaba ku je ku tunani in abu kaza menene kin gaskiya ne ko ƙarya amma gauga'u a je a ta mutane kai ku je ku hana ku je ku kashe ku je ku je jefe su sai yi maka sai yayi maka mai In kashe dubu Allah ya aiko da dubu su wahala ba abin da zai abin da ake so shi mutane masu hankali su tabbatar da shin abin nan gaskiya ne ko ba haka kuma ta su kai duk taurin kansu ba rawa ne ya biya musulunta wa suna islamu ne ya biya musulunta wa suna islamu har imamu malik da aka daure shi aka yi mishi azaba da shi almajirai a lokacin ba wanda ya kai shi almajirai a duniyar a duniyar nan sai sai a je a yi tashi hankali a yi fitina ba yadda za a yi masu madina ta zauna lafiya babu wani halifa ko wanda zai iya zama lafiya amma a shi da dai a yi fitina a cikin musulunci wanda su sun ɗauki sun jure wa duk abin da amma da ka tara da jama'a ka yi da maka ka hana su karatu kamar da su wawaye ba komai ba dan kai ka more su zama maka zan yi tsara in ga mutu ƴaƴanka in ka mutu jikokin su har